Barkanku da zuwa tashar marubuciya Azizat Hamza, inda muke kawo muku daɗaɗɗen labaran da marubuciyar ta rubuta. Kada ku manta ku danna mana subscribe. Na gode, General Nasir Zaki, kashi na ashirin da hudu. Washe gari da sassafe, Muktar zai wuce Katsina, don haka ana sallar asuba ya kira kyauta. Ya faɗa mata yau zai wuce wajen aiki. Zai shigo su yi sallama kafin ya tafi. Da to ta bi shi, don da bacci a idanunta. Karfe shida da minti biyar tana kwance a kan sallaya inda ta yi sallah wayar ta ya fara ringin. Tana ganin sunan Mukta ta rufe ido ta ci gaba da bacci. Sake kiran aka yi ta miƙe da sauri. Ita kam ta shiga uku da wannan mutumin. Da dogon hijabin da ta yi sallah da shi ta fito. Bayan ta amsa kiran nasa ya ce mata yana ƙasa. Tana isowa falo ta yi arba da janaral yana zaune na duba wasu takardu. Brown jallabiya ne a jikinsa da alama tun da ya dawo daga sallar asuba a wajen yake zaune don ta ga har da carbinsa a gefe. Ɗan risinawa ta yi ta gaishe shi ya amsa yana tambayar ta ina za ta je. Um, yayan Muktar ne a ƙasa, wai zai min sallama. Ajiye takardar hannunsa ya ce mata, soyayya kuke? Da sauri ta fara girgiza kai. Ya ce dai yana son ta, amma ita kam ai bata amince masa ba. A ina kika san shi? Um, ranar da aka yi walima a gidan nan ne da muka zo da Hajiya Ikilima shine na haɗu da shi. Tana maganar wayar ta ya fara ringin, ta yi saurin rage volume ɗin wayar. Shi ne ke kiran ki? ta gyaɗa kai, ki koma ɗaki. Da sauri ta bar wajen don ta ga kamar ransa ya ɓaci. Ita ɗin ma dama bacci ne a idanunta. Kyauta na tafiya ya miƙe ya sauka ƙasa, Muktar yana tsaye cikin uniform ɗinsa, yana goye da wata bakar backpack. sa ya sara wa general lokacin da ya iso wajensa. Barka da asuba, za ka wuce kenan? Yes, ya amsa yana kallon sama ko zai hango kyauta. Me kuma ya rage? General ya masa tambayar yana so ya ji me zai faɗa. Dan ya bashi wani akan kyauta. Bai kawo kyauta gidansa don ta zo ta fara soyayya ba. Da bakinta ta faɗa masa burinta shine ta ci gaba da karatu, kuma ya ɗau alkawarin cika mata burinta. A matsayinsa na guardian ɗinta, dole ya raba ta da duk wani distractions. Kyauta nake jira mu yi sallama. Na hana ta fitowa. General ya faɗa babu ko alamar wasa a fiskarsa. Allah ya taimaki General Amin Alfarma Muktar. General ya faɗa da muryarsa ta soja. Sa ya amsa kamar yadda zai amsa wa General a ofis. Ban kawo kyautar gidan nan don ka distracting ɗinta ba. She's been through a lot a rayuwarta. Tana buƙatar kulawa da ilimi kuma na shirya taimaka mata iya ƙarfina. Uncle Nasir ni ma fa ba wasa nake ba I really like her kuma karatu za ta yi. Kada ka fara cusa mata wani ra'ayi tun yanzu. Muktar haɗi yawo. Bai gane mai General ke nufi da maganarsa ba. It's a warning. Har janaral ya koma sama bai motsa daga inda yake tsaye ba. mai General ke nufi? Bai yarda da shi bane ko kuma me? Rashin samun amsar ya sa shi gyara zaman jakarsa ya bar falon zuciyarsa cike da tunani kala-kala. General na komawa falon sama da ya zauna sai wani kwafa. Wai I really like her. Nawa kyautar take da mukta zai kalli idanunsa ya ce masa wai he liked her. Shirme kawai. Ya share maganar ya koma kan takardun da yake dubawa. Ya yi sabon aski da gyaran fuska. Wannan ya sake fito da cikakkiyar kamala da kyawunsa. Yana zaune a falon ƙasa yana latsa waya lokaci zuwa lokaci yana ɗan sifin Arabian tea da aka kawo masa. Munira yake jira. Shi da ita za su fita ta'aziyar matar wani kaftin da ta rasu jiya da dare. Ta ce masa za ta dawo kafin karfe biyar, gashi karfe biyar har da kusan minti goma ba ta dawo ba. Kyauta ce ta fito daga kicin za ta wuce ɗakinta, tunda su zara da Sakina suka koma azare ta dawo ɗakin ƙasa. Lokacin da ya tambayi Munira dalilin haka bai gamsu da bayanin da ta masa ba, ya dai bari ne kawai saboda gudun magana. Gobe za ta fara zuwa makaranta, an saka ta a SS3 suna first term saboda ta samu ta zana jarrabawar WAEC a shekarar da za su shiga. Yarinyar tana da ƙoƙari, bai yi tunanin ta san abubuwa da yawa har haka ba. Da sai da aka mata gwaji da kuma oral da written interview, kuma ta ci interview ɗin sosai. Ta ce masa bin hajiya Ikilima da take makaranta, ya sa ta ƙara gogewa da iya turanci. Maimakon science, ya yi mamaki da ta zaɓi yin art, A cewarta bayan abubuwan da suka yi ta faruwa, ba ta da ƙwarin gwiwar yin aiki a asibiti, ba ta son ganin jini ko majinyata. Bai yi ƙoƙarin canja mata ra'ayi ba, don abin da take so shi za ta karanta. Ko yaran sama karatun da suke zaɓin su ne ba nasa ba. Ba ta yi tunanin har yanzu yana falo ba, don tun ɗazu ta kawo masa ti ta je kicin tana taya maman Saratu girkin dare. Onkul barka da yamma, ta faɗa za ta wuce ya kira sunanta. Dawowa ta yi ta tsaya gabansa, dan kallon ta yayi sai kuma mai da hankalinsa kan wayarsa ƙaramin bakin hijabin da ta saka ne ya lura ya ɗan yage ta wajen wuya maman kalin ta kai ki kun yi siyayyar makaranta kyautu ta yi shiru babu inda suka je da munira tsakaninta da munira ma gaisuwa ne sai aiki har ɗakin da aka bata ta shigo ta ce mata kar ta yarda ta yi tunanin matsayinta na 'yar aiki zai canja don kawai janaral ne ya kawo ta gidan. Ta ce mata ta rika fita tana taya su maman Saratu aiki. sannan ta dinga hawa sama tana gyara mata ɗakin yara. Aikin da ta ce ta riƙa yi bai dame ta ba, tunda ta saba da irin aikin dama, sannan da me za ta saka wa general da ya biya mata kuɗin makaranta mai tsada har haka, idan ba ta taimaka musu da aikace-aikacen gida ba. Jin ta yi shiru sai ya ce, baki ji me na ce ba ne? Maman Khalil ta miki siyayyar makaranta? Ita dai bata san wani siyayya yake nufi ba. Makaranta sun bata uniform har da sportswear da textbooks. Ta je gidan Hajiya Iklima ta ɗebo sauran kayanta don haka babu abin da take buƙata. Idan ma akwai, jakar makaranta ce kawai. Kuma ma tana da wani tote bag na souvenir ɗin wani aure da Hajiya Iklima ta taɓa bata. Za ta zuba books ɗinta a ciki ta tafi makaranta da shi. Tamin, kyautu ta amsa ganin ya tsare ta da ido. Ya san ƙarya take, shi yasa ya ce mata, "Je ki ɗebo min abin da ta siya miki na gani." Um, um, ki je mana. Ta tsaya tana kallon ƙasa. Mike waye ya ce ta je ta canja kaya ta fito. Branwa bayar ta mai kyau cikin kayanta da Hajiya Ikilima ta bata sallar azumin da ta wuce ta saka ta fito. A falon ta same shi yana rike da kis. Yana ganin ta fito yayi gaba ta bi shi a baya. A hankali ta rika bin bayansa har suka kai wajen mota. Wani soja da ya zo ya sara masa ya tambayi ina za su je. Janar ya ce masa kar ya damu shi kaɗai zai fita. Sai da suka bar gidan ya juyo ya kalle ta ya ce, Mai da mai kike bukata?" A hankali ta ce, school bag ne kawai. Ba kya buƙatar sandals, ba kya buƙatar kayan sawa, ba kya buƙatar underwear. Saurin kallonsa ta yi da ya ce underwear. Shi kuwa ko a jikinsa hankalinsa na kan titi. Kunya ne ya kama ta. Kai onkul ɗin nan ma. Duk ya biya sa ta ji kunya. Yanzu ta ina za ta fara fita siyan underwears da shi don Allah. Wani mall suka fara zuwa suka nufi sashen school items. Ta zaɓi wani blue backpack mai kyau saboda uniform ɗin makarantarsu blue ne. Ta ɗauki wani sandal mai kyau guda ɗaya, ya ce ta ƙara ɗaya. Da gangan ya wuce da ita sashen toiletries ya ja ya tsaya. Ta kalli ayal ɗin da suke, babu komai sai different brands na pad. Kallonsa ta yi, shi kuwa bai ma san tana yi ba. Ce ma ta yi ta ɗauki duk abin da za ta yi amfani da shi a banɗaki. Kamar ya san ko sabulun wanka ba ta da shi, haka take wanka da ruwa kaɗai, tunda su zara suka tafi. Tsoron Munira da take yasa ba za ta iya tambayar ta ba. Ciro wayar sai ya kira wani ya matsa daga wajen ya fara waya. sai da ya matsa ta fara ɗaukan abubuwan da take buƙata, Lokacin da ta gama ɗaukan abubuwan da take so sai suka wuce wajen biyan kuɗi. Brigadier General Zaki wani ya kira sunan General ta bayansa. Juyawa ya sai kuma ya kama murmushi. Abokinsa ne da suka kwana biyu ba su haɗu ba. A Abuja yake da zama, yakan dai shigo Kaduna sosai, saboda da a Kaduna yake aiki kafin a masa transfer. Alhaji Kamal ya mika masa hannu suka gaisa suna dariya. Wannan ƙaramar madam ce kenan. ya yi maganar yana kallon kyauta. Shi ma janar ɗin bin kyauta ya yi da kallo da aka kira da ƙaramar madam. Gaskiya mutumi na kun dace. Ka san fa idan mutum ya haura 40 ɗin nan fa sai ya haɗa da 'yar ƙarama da za ta riƙa ja masa gemu. Kai congratulations abokina. Yadda kalaman Alhaji kamar suka bashi mamaki ya sa bai iya bashi amsa ba. Sannu madam ya faɗa yana kallon kyauta. Ita ma sai ta rasa me za ta ce sai kawai ta yi murmushi. har janaral ya biya kuɗi suka bar wajen bai daina mamakin kalaman alhaji kamal ba ta yaya zai kalle shi ya kalli kyauta wai ya yi tunanin matarsa ce ko zai ƙara aure ma ai kyauta ta masa yarinya sai kuma ya kalli kyauta daidai lokacin ita kuma ta yi murmushi and just like that ya ji wani spark a zuciyarsa yadda yake ji idan ta yi murmushin tan nan kamar ana tsikaran zuciyarsa da allura ne mai tsini bai taɓa jin irin haka ba sai kwanan nan da ya haɗu da kyauta me yasa yake jin haka ne ko dai ba shi da lafiya. An taɓa diagnosing ɗinsa da ulcer, yakan ji ciwon kirji a lokuta da dama, musamman idan suka fita aiki nesa da gida. Amma yaushe rabon ulcersa ta tashi, ya manta. Yanzu ko azumi zai yi ma baya shan magani, yakan dai yawan shan zuma haka. Da tunanin nan suka shiga kasuwa layin masu atamfofi da yarika. Magana kawai ya yi aka fara haɗo musu kaya, da aka gama haɗawa suka koma ɓangaren masu takalma, ya ce ta zaɓi abin da take so. ta zaɓi flats masu kyau guda uku ya ce ta ƙara wasu. Yana ganin ƙafar ta yadda take gwada takalmin da mai shagon ya miƙo mata sai ya hango wani takalmi cream color. A ido ya ga kamar zai yi wa ƙafar ta kyau. Ciro takalmin ya yi ya ɗan sunkuya ya ce saka mu gani? Kafin ta ankara har ya cire takalmin da ke ƙafarta, ya saka mata na hannunsa. Mai shagon ya ce oga ai kamar dan ita aka yi takalmin ya shiga ɗas abinsa. Kai masha Allah, anti kin ga yadda kafarki ta haska takalmin nan Wani kallo general ya masa, ya sa shi haɗiye maganar sai kuma ya ce, Oga dubu sha bakwai ne kacal cikin zuciyarsa yana faɗin wannan mutumin duk yadda aka yi soja ne. Takalmin dubu takwas tara zuwa goma suke sai da shi, amma saboda ganin dama ya ce wa general dubu sha bakwai. General ko pricing bai yi ba, ya ce masa ya calculating duka kuɗin ya faɗa masa. yadda ta fara ƙaramin murmushi, tana jin daɗin yadda takalmin ya mata kyau, ko kuma dai saboda general da kansa ya sa mata takalmin. Tsabar shauƙi kin cire takalmin ta yi. Mai shagon ya kawo mata ɗaya warin ta saka ta ƙulla takalmin da ta zo da shi daga gida a leda. Wajen masu sai da gyalulluka da underwear suka je nex, Barin wajen ya yi ya ce mata yana zuwa saboda ya ga yadda take wani rauro da ido kamar za ta yi kuka. Sai da ya tafi ta zaɓi underwears da take buƙata aka sa mata a leda. Da ya zo ya biya suka bar wajen. Lokacin an fara kiran sallar magariba. Wajen masu ɗinki da aka nuna masa suka nufa. ya nemi shagon da aka gaya masa cewa ya fi iya ɗinki suka shiga. Tun biyar da minti arba'in Munira ta dawo gida, aka ce mata General ya fita. Bata san ma da kyauta suka fita ba sai da maman Saratu ta zo za ta wuce gida daidai ana kiran sallar magariba. Sannan da ta tambayi ko ta gama aiki ta ce ta gama komai. Kyauta da ta taimaka mata ya sa aikin nata yi sauri. Ina kyautan take? Munira ta tambaya. Ai Hajiya tare suka fita da General. Munira ta yi wa maman Saratu wani irin kallo ta ce suka fita ina? Ban sani ba, amma sun jima da fita. wayar ta ta ɗauko ta fara danna masa kira. Shi ya ce mata ta dawo da wuri, za su je gaisuwar ta'aziyya. Gashi ta dawo ya shuka ta a gida, ya ɗauki bakar yarinyar nan sun fita. Ba dai da ita ya je gaisuwar ba. Kada ku manta ku danna mana subscribe. Na gode.